23. Daga nan suka ci gaba da tattaunawa akan lamarin. Wani lokacin mami tana ba wa Aisha labarin abubuwan da suka yi ta faruwa. Ta ce, "Mami, wanted to cook me for dinner recently. Daga ni har su Abdallah. Saboda tana ganin kamar mu muke goya wa al'amin baya a maganar nan. I don't know wacce magana ce al'amin ya da Hafsa akan Kausar. Kawai Hafsa ta taɓa lalle sai an fasa haɗa al'amin da Kausar. Wai kar a ɓata zumunci. A ƙarshe ma ta ɗauke kausar ɗin ta tafi da ita gurin ta wai a can za ta ƙarasa karatu. na haka gaba ɗaya momi ta jiyo kaina tana ganin kamar da haɗin baki na. Ni kuma Allah ya gani ina son Humaira har raina amma zan so a ce al'amin bai same ta ba. Saboda ina son ya koyi darasin cewa ba komai kake samu ba a rayuwa. Aisha ta ce, Some people are born with golden spoon in their mouth. Some people suna samun duk abin da suke so a rayuwa. Wannan ma wata jarabawa ce. Mami ta ajiyar zuciya ta ce to Allah dai ya zaɓa musu mafi alkhairi baki ɗaya. Ni ina son Humaira har raina, kin gan aka yi mun yi tuwo na maina kenan za a sha shagali. Aisha ta yi dariya ta ce wa ya ga Humaira amarya. A lokacin Humaira ta zame daga gurin Twins ta sauko daga bene da niyyar zuwa ɗakin Twins ɗin ta kwanta ta huta. Jin an ambaci sunanta isaka ta tsayawa ba tare da ta ƙara so ba. Mami ta yi dariya ta ce za a sha da rama kam. Amma tana da fahimta a yi daga an zaunar da ita an mata lecture shi kenan. Kuma aikin ga ko za a yi ɗin ba yanzu za a yi ba, at least sai an bar ta ta gama secondary school ɗinta. Ai shi ma kan shi Muhammad ɗin ba wai isa aure ya ba tsabar tsaurin ido ne. Duka shekarar shi nawa. Nan take murmushi ya ɓace a fuskar Aisha. Kiran al'amin ne ya shigo wayar mami. Mami ta miƙe tana duba wayarta ta ce, Ni zan wuce Aisha duk yadda ake ciki ma yi magana. Daga haka ta fita waje inda al'amin yake jiranta a mota. Aisha tana dawowa daga rakiyar mami ta ga Humaira tsaye a gaban stairs. Idanuwanta a buɗe kamar za su faɗo ƙasa. Tsoro ne a rubuce ƙarar akan fuskarta. Da sauri Aisha ta ƙarasa inda take ta ce Humaira lafiya? Ko jikin ne? amma yadda ta ga jikinta ya yi rawa ya sa ta fahimci lalle ta ji maganganunsa da mami. Amma na Fat ɗin ta je, Fat ɗin ana neman iyayenta ko Fat ɗin za a yi mata aure. Tsoron da ta gani a fuskar ta yasa ta fahimci cewa maganar auren ta je. Ta rasa abin da za ta gaya mata ta yi magana a hankali. I'm sorry Aunt Aisha. Aisha ta riƙe kafaɗarta ta ɗan girgiza ta ta ce ƙaryar me kika yi min Humaira? Talk to me. Nan da nan hawa ya fara bin kuma tun Humaira ta ce, Na yi miki ƙarya a kan shekaru, na ban isa aure ba wallahi shekara ta goma sha shida. Wani jiri Aisha ta ji yana neman ɗibanta, kunnen ta har ƙara yake yi mata. Ta tsaya tana karewa Humaira kallo ita kuma Humaira sai ta ɗauka kallon tuhumar me yasa ta yi mata ƙarya take yi. sai ta turo baki ta sunkuyar da kanta tana wasa da bakin rigarta. Hakan da ta yi ya Aisha ta ga ta yi mata kama da wata. No, ba wata ba wani abu amma menene? A take realization ɗin yayi yi hitin ɗinta. Ta saka hannu biyu ta rufe bakinta sannan ta juya da sauri ta bar Humaira tana tsaye tana kallonta da mamaki. Storm ɗinsu ta buɗe ta shiga gaba ɗaya jikinta rawa yake zuciyarta tana wani irin bugu. Frantically take neman abin da ta san ta ijiye a cikin store ɗin all those years. Wajen minti biyar sannan ta samo shi ta saka bakin rigarta ta goge shi ba tare da ta damu da ɓata rigar tata da ta yi ba. Hoton Khadija ne lokacin bata fi shekarun Humaira ba. Rigar da skirt ne a jikinta 'yan kanti, ta riƙe baƙin rigarta ta turo bakinta cike da tsiwa irin tata. Tun suna tsohon gidansu Aisha ta ɗauko hoton daga dutse ta kafe a falonta. Sanda za su dawo sabon gida Nura ya tubure san ba za a kafa hoton a gidan ba. Shi da kansa ya kawo shi cikin storeroom ɗin ya ajiye. Da sauri ta ɗauki hoton ta fita. Humaira tana nan tsaya inda ta farta Aisha ta tsaya dan nesa kaɗan da ita sannan ta ɗago hoton ta nuna mata ba tare da ta ce komai ba. Da farko Humaira kallon hoton kawai take sai kuma lokaci ɗaya gaba ɗaya fuskar ta ta canza ta yi fari tas kamar babu jini. Cikin rawar murya ta ce da ƙarfi mama. sai kuma ta kwaso a guje ta karɓa hoton daga hannun Aisha tana kalla cike da rudani. Sai kuma ta runguma hoton a kirjinta ta durƙushe a ƙasa ta fara wani irin kuka mai ratsa zuciyar duk mai sauraronta. Aisha ba ta buƙatar wata amsa kuma babu abin da take so a yanzu irin ta samu hawayen da take riƙewa tun a yola su fito amma sun ki fitowa sai zafi da suke ƙara zuciyarta. Ta durƙusa a gaban Humaira a hankali ta ce my daughter Humaira ta ɗago idanu sharkaf da hawaye ta ce, A ina kika samu hoton mama? A ina kika santa? Kafin Aisha ta amsa suka ji bugun ƙofa. Nokin ake yi. Aisha ta juya ta kalli ƙofar ta ce, Wane ne? Aka yi magana amma ba ta ji ba. San ba ta son abin da zai katse mata yanayin nan da haka ta kira mai aikin ta ce ta je waje koma waye yake buga kofa ta gaya masa tana bizi. Ta sake jawo Humaira jikinta tana tunanin ta inda za ta fara mata bayani. Ta dago fuskarta da hannunta ta ce, Kin tabbatar wannan ita ce mamarki? Kai koyi Humaira ta gyaɗa mata, tana ƙara kallon hoton. Amma babu tantama ita ce, mai aikin ce ta dawo ta ce, Momi wasu mutane ne mace da namiji. Na ce musu kina bizi amma macen ta nace sai ta shiga ni tsoro ta bani wata iri da ita. In kira mai gadi ya kore su? Aisha ta ɗan yi tsaki, shi mai gadin mai yasa ya bar su suka shigo in the first amma kuma sai ta ji ta kasa cewa a kore su ɗin ta miƙe tsaye tana kallon ƙofar. Sai kai ta fara tafiya zuwa ƙofar sai kuma ta fara gudu da ƙarfi ta buɗe ƙofar idanuwanta a waje. Wata hargitsattsiyar mata ce a tsaye kallon farko idan ka yi mata za ka ɗauka mahaukaciya ce. Sai ka kalle ta sosai sannan za ka fahimci cewa a hankalinta. Tsabar wahala da talauci ne ya mayar da ita haka. Idanuwanta manya-manya tamkar na mujiya fuskarta a mokaɗa ga wani ƙaton tabo a gefen fuskar ta na dama. Ga uban haƙora ya laye da fatar bakinta ta kasa ruɓewa. Fatar ta fara ce, amma in ba kalla kai sosai ba za ka ce farar ba ce ba saboda tsabar yadda ta lalace. Ta tsatsage ta kuma yi dabbare dabbare. Ta rusuna a gaban Aisha ta ce Hajiya don Allah nan ne gidan Alhaji Nura wanda yake da mata Hajiya Aisha. Aisha bata ta amsa ba kallonta kawai take yi tana jin kamar numfashinta zai bar ƙirjinta. duk da ya mutsewar halittarta duk da yanayin da take ciki a yanzu wannan bai sa ta kasa gane yar uwarta ba cikin rawar murya Aisha ta ƙara matsowa kusa da matar tana kare mata kallo cikin rawar murya matar ta ci gaba da magana yarinya muke ta giya tun daga gidan marayu na Lagos aka turo mu na nan shine su kuma suka ba mu adres din gidan nan suka ce a nan ake rikonta sunanta Humaira ta faɗa hawaye yana bin idanta Ta ƙara da cewa, My beautiful baby, my Aisha Humaira. Sai kuma ta ɓalle da kuka gaba ɗaya. Daga ji ka san cewa faɗar sunan kaɗai ba ƙaramin taɓa zuciyarta yake yi ba. Duk abin da take faɗa Aisha ta yi, sai dai yawu ya kafe gaba ɗaya daga bakinta ballantana ta iya furta wata kalma. Da ƙyar ta iya haɗa kalma ɗaya ta ce, Khadija. Da sauri matar ta ɗago kai cikin mamaki da ruɗewa. Sunanta ne Khadija, amma yaushe rabon wani mahaluki ya kira ta da shi. Kuma ina wannan haɗaɗɗiyar matar ta san sunanta ta yaya? Amma kuma bata iya cewa komai ba sai kallon Aishan take yi. Babu alamar recognition ko kaɗan a ta. Humaira da take tsakiyar falo rike da hoto tana jiran amsar tambayar da ta yi wa Aisha ta ƙaraso gurin da suke. Ta sake maimaita tambayar. Anta Aisha ina kika samu hoton mamana? Muryar da matar ta ji sa ta kalli Humaira da sauri. Ai kuwa kamar wadda aka yi wa allura sai ta miƙe ta nufo Humaira. Saboda sauri rama da kuma yadda jikinta yake karkarwa sai ga ta yanke jiki ta faɗi. Ta sake miƙewa tana ƙoƙarin kamo Humaira wadda ita kuma tayar da hoton hannunta ta ƙwalla ƙara ta ruga bayan Aisha ta ɓuya tana cewa. An ta Aisha ki taimake ni mahaukaciya za ta kama ni. Wannan kalaman su suka saka Khadija durƙushewa a ƙasa cikin wani irin gunjin kuka. Aisha da har yanzu idanuwanta ta sake a kafe ta matso ta kama ta ta miƙar da ita tsaye. Ta sake kiran sunanta Khadija. Khadija ki kalle ni ne ce Aisha ‘yar uwarki Aisha. Khadija ta tsaya da kukan da take yi tana kallon matar da ta kira ta da Khadija ta kuma kanta da ‘yar uwarta Aisha. A ina ta san tana da ‘yar uwa Aisha? Ita dai a saninta ko bebi bata san da zancen Aisha ballantana har ta gaya wa mai riƙonta. ta kare mata kallo tun daga ƙasa har sama ba ta riƙe ba amma kuma san ba za a saka ta a sahun ramamu ba a ta sai ta ga ta yi mata kama da wata 'yar Nigerian films mai suna Naji sai dai wannan hancin ta yafi na taɗin tsawo babu abin da yake tashi daga jikinta sai wani ƙayataccen ƙamshi A hankali ta saka busasshen hannunta mai ɗauke da zaɓo-zaɓon faratan da suke cike da datti ta shafa fuskar Aisha. Sai a lokacin hawaye ya zubo daga idon Aisha. Ta saka hannu ta riƙe hannayen Khadija. Khadija ta kai dubanta kan hannun Aisha. Nan ta ga taban hannun Aisha. She remember the last time da ta ga Aisha. Ranar da ta ƙwace mata miji. Ranar da aka ɗaura aurenta da kamar sun zo za su gudu Aisha ta tarar gaban motarsu. A lokacin ji take a tamkar ta fi kowa sa'a a rayuwa. A lokacin ji take a tamkar ta yi winin wani game ne. Tun daga lokacin ne kuma rayuwarta ta fara canzawa. Ta tuno the last time da ta ji labarin Aisha. An ce mata tana gidan Antabilki ta samu some of nervous breakdown and wanda ake tunanin ya taɓa kwakwalwarta. Na haka a yanzu ba ta yi tsammanin ganin Aisha ba, ta ɗauka za ta ganta a gidan mahaukata tana karɓar magani ba wai a Abuja ba. ita ɗin kuma ‘yarta tana mata ihun mahaukaciya. Kanta ta ji yana juya mata jiri yana ɗibarta. A lokacin idanuwanta suka sauka akan hoton da Humaira ta yar a ƙasa. Hotonta, lokacin tana Khadija kafin ta koma Kubra. Daga nan kuma ta koma Nafisa ko Aisha. Sannan ta koma dai kuma wani sunan. Something ɗin da ita kanta bata tantance menene ba. Amma kuma mai hoton yake a wannan gidan? A lokacin da tunaninta ya ƙarasa barin jikinta ta sulale ta faɗi somammiya akan ƙafafun Aisha. Aisha ta durƙusa a gabanta tana kukan da babu sauri, hawayenta yana zuba akan fuskar Khadija. Humaira ta durƙusa kusa da ita ta ce, "Anta Aisha kin santa ne, wace ce ita? Me kuma take yi min? Kama take yi min da mamana?" Aisha ta juyo ta runguma Humaira sannan ta saki kukan gaba ɗaya. A lokacin Nura wanda tun ihun da Humaira ta ya fito ya tsaya a kan sai sake kallon su yana son ya fahimci mai yake faruwa. Ya ƙara sai ya ɗaga Aisha yana tambayar ta menene yake faruwa. Bata ba shi amsa ba sai nuna masa Khadija ta da hannunta. Ya kalle ta ya sake kallon Aisha ya ce wace ce wannan ɗin. Cikin kuka ta ce Khadija ce Nura, Khadija ce ta dawo. Ya sake kallon matar da aka kira Khadija, shi bai ga kama ba sam. Amma tun da Aisha ta ce ita ce to ita ɗin ce. Nan take wani tsoron Ubangiji ya fara shigarsa. Yana rarrashin Aisha yana tasbihi ga Ubangijin halittu, mai sassauya halittar duk wanda ya so a kuma lokacin da ya so. Humaira kam kallon matar da take kwanta a gabansa take ta yi, wani abu ne yake fusgarta zuwa ga matar. A haka sai take ganin tamkar ba ta taɓa ganin matar ba sai yau. Sannan kuma kamar ta santa, ta durƙusa a gabanta ta zuba mata ido tana kallonta. Babu hawaye ko ɗaya a fuskarta. ta ɗago ta kalli Aisha da take ta faman kuka a kafadar Nura ta ce "Anta ta Aisha mama na ce wannan Aisha ta kalle ta da jajayen idanuwanta ta gyaɗa mata kai kawai Humaira ta lamshe idanuwanta tana tuno da kyakkyawar fuskar mamanta so da yawa tana ta ba ta taɓa ganin mai kyan mamanta ba ta tuno abin da ya faru a gidan Ojo da kuma kayan mamanta da ta gani cikin jini da samar da ita da Musti yayi cewa Ojo ya kashe mamanta They was haka ya gaya mata Ta sake kallon matar gabanta sannan ta tuno abin da ya sayyari ya gaya mata. Ta rinka karantawa a duk lokacin da ta samu kanta cikin tashin hankali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sai kwai ta ji natsuwa ta zo mata. Ta miƙe ta shiga kicin ta ɗebo ruwa ta fara shafa mamanta. Aisha ma ta taho suka ci gaba da bawa Khadija taimakon gaggawa. Har sai da suka ga numfashinta ya dawo daidai. saboda matsewar da Khadija ta yi Aisha ita kadai ta ɗauke ta ta kai ta ɗakin baƙi da yake nan ƙasa ta kwantar da ita ta kunna mata AC a falo ta tarar da Humaira ta rakuɓe a gefen kujera ta runguma da hoton Khadija idanuwanta tas babu ko ɗigon hawaye ta san cewa tarin tambayoyi ne fal a zuciyarta kamar yadda ita ma tambayoyin ne a tata zuciyar sai a lokacin ta tana cewa Khadija tare suka zo da wani Sanda ta buɗe kofa ta ganshi amma daga nan bata kuma ganinsa ba. Waye shi? Nura ta sanarwa shi kuma ya fita wajen da sauri. Bai jima ba sai gashi tare da wani sun shigo. Daga yanayin shigarsa ta kamala tambarin sallah da ke goshinsa. Carbin da ke rike a hannunsa zuwa yadda ya sallama zai tabbatar maka da cewa ustaz ne. Nura ya ce Humaira kin yi baƙi. ta miƙe daga bayan kujerar da take zaune kallo ɗaya ya yi mata ya faɗaɗa murmushinsa ya ce masha Allah la haula wala quwwata illa billah alhamdulillah lalle yanzu hankali na ya kwanta Humaira ganin ki kawai da nayi ya tabbatar min da cewa kin samu kyakkyawar rayuwa hawayen daɗi ne ya zubo daga idan Humaira fuskar sa fuske ce da ba za ta taɓa mantawa da ita ba her only friend a Lagos wurinsa kaɗai take zuwa ta samu natsuwa da kwanciyar hankali ta ce ya sayyadi nura ne ya masa iso zuwa kan kujera ya zauna sannan su ma duk suka zazzauna kafin su yi masa tambayar komai ya ce i believe ku ne marakan humaira ko nura ya girgiza kansa ya ce ba mu ne marakanta ba mu ne iyayenta cikin rashin fahimta a ce iyayenta kuma ni na san Humaira tun tana karama kuma a sani na bata san mahaifinta ba mahaifiyarta kuma ita ce baiwar Allah da muka zo tare da ita ban gane me kuke nufi da iyayenta ba Nura ya gida kai ya ce mu kanmu sanda muka ɗauki Humaira daga gidan marayu ba mu san cewa muna da dangantaka ta jini da ita ba. Asali ma sai yau muka tabbatar da zargin mu. Ya nuna Aisha ya ce wannan yayar mahaifiyarta ce uwa ɗaya uba ɗaya. ni kuma ni ne mijinta sannan kuma mahaifinta abokina ne tun zamanin yarinta yadda har zan iya kiransa da dan uwana maimakon abokina ya sayyadi ya jingina maganar cike da al'ajaban abin ya ce to ina mahaifiyarta da muka zo tare nura ya ce ta shuma ne saboda girman lamarin amma yanzu ta samu bacci tana daki kuma insha Allah in ta farka za ta fahimci komai ita ma Aisha ta ce amma bawan Allah ya aka yi kuka zo gidan nan shin dama kun san mu ne a gidan ko kuwa nan na ga kallon da Khadija ta yi min kamar ba ta yi tsammanin gani na a gidan nan ba. Ya sayyadi ya ce san ba mu san ko suwaye suke riƙon Humaira ba mu dai mun nemi sanin inda take sai aka ba mu adres ɗin gidan nan da kirma aka ba mu adres ɗin da farko ma hana mu suka yi saboda security Nura ya ce ikon Allah. Aisha ta ce amma me ya faru da Khadija ya aka yi ta rabu da yarta har tsawon wannan shekarun kuma ni yarinyar ce min ta yi mamanta ta rasu me ya faru. ya gyaran murya ya ce to ni dai abin da na sani shine da akwai bawan allah da suke zaune a gidansu a lagos na san shi ba mutumin kirki ba ne ba kuma kullum hankali na baya kwanciya sam akan zaman humaira a gidan to ranar nan humaira ta zo ta same ni da wani labarin marar daɗi da ya faru da ita a gidan ta nemi da mu nemo mahaifiyarta mu sanar da ita saboda tana tsoron abin da zai iya faruwa da ita mahaifiyar tata in har ta koma gida muka ta nema ba mu same ta ba sai na tafi da Humaira gida na gurin iyali na da niyyar ta kwanatan sai da safe mu ci gaba da nema amma sai ita Humairan ta gudu daga gidan na wannan shine ganin da na yi mata na ƙarshe ita kuma mahaifiyarta bayan na fahimci Humaira ta gudu ne sai na bi bayanta amma ina zuwa gidan sai na tarar da shi a cike da police da reporters ana ta hayaniya dan tambaya sai aka ce min kisan kai akai a gidan wata mata aka kashe abin da na yi tunani ni ma a lokacin shine mahaifiyar homeran ce na yi ta tambayar ko an ga yarinyar yar karama budurwa amma kowa sai ya ce min bai ganta ba hankali na yayi matakar tashi sosai ina kallo aka fito da mutanen gidan a motocin police police aka nufi da su station ga makamai nan da drugs da aka samu a gidan daga nan aka rufe gidan shi kenan na je har gidan rediyo na bayar da cigiyar humaira amma shiru daga baya na dangana na koma yi mata addu'ar dacewa a duk inda take ban kuma samun labari ba sai watanni uku da suka wuce ina gida da daddare tare da iyali na kawai sai ganin mace muka yi ta shigo mana kamar daga sama tana kuka tana tambaya ta ina yar ta ni da farko ban gane wacce yar take nufi ba sai da ta yi min bayani daga baya ni ma kamar ku na yi mamakin ina ta shiga wannan tsawon shekarun Tsawon shekaru uku tana tsare ne a prison, ashe a mutanen da naga an fita da su a motoci har da ita a ciki, ashe ba ita aka kashe ba ƙawarta ce. Rashin gata da rashin mai tsaya mata yasa aka rufe ta har tsawon shekara uku sannan aka sake ta. Idan da a ce kun ga yadda take sanda ta zo gidana da sai kun fito saya mata akan yanzu, ko tsayuwar kirki ba ta iya yi saboda rama kwarkwata kuwa har jikinta binta take yi. Sai da iyali na ta taimaka mata sosai sannan har take iya tafiya da magana kamar haka. Amma kullum bakin ta bebi yake kira sai da ta ɗan samu dama-dama sannan muka muka fara neman Humaira tare. Da yake Allah ya sa ina da hotunan ta na makaranta da su muka yi amfani, daga baya aka ba mu shawarar mu je gidan marayu don suna ɗaukar yara a titi su kula da su. To a can ne suka gane ta, amsa suka ce mana sun kawo ta branch ɗinsu na Kano muka je kanan su ma suka turo mu nan garin to a nan garin ɗin ne aka gaya mana tana nan gidan ashe shema a hannun iyayenta take. Aisha ta share hawa da yake ta kwaranya daga idanuwanta ta ce Baban Allah babu abin da zamu ce maka sai godiya babu wanda zai iya biyan ka abin da ka yi mana sai ubangiji Allah ya sake maka da mafificin alkhairi baki ɗaya suka ce amin Humaira tun da suka zauna ita ma ta zauna a ƙasa kusa da kafar Aisha tana wasa da hannunta amma duk abin da suke cewa kunnuwanta suna ji kuma kanta yana ɗauka abubuwan da suka tsaya mata su ne an ta Aisha yayar mamarta ce Uncle Nura abokin babanta ne babanta tana ji nura ya yi wa ya sayyadi jagora suka fita zai kai shi biskota ya yi sallah ya ci abinci ya huta suna fita aisha ta sauko kusa da ita ta dafa ta a hankali ta ce homaira lafiya ko ta dago kai suka haɗa ido ta ce an ta aisha daga cikin san babana aisha ta yi murmushi tana shafa kanta ta ce farin sani ma kuwa humaira ta ce don allah za ki kai ni gurinsa Aisha ta sake wani murmushin jin daɗin ta ce sosai ma zan kai ki gurinsa amma kafin nan zan baki labarinsa sunansa Kamal shine mutum na farko da ya fara nuna min tsantsar soyayya a lokacin da kowa yake guduna a lokacin da ni kaina nake kunyar nuna wa jama'a fuskata saboda gudun wulakanci shine mutumin da ya fara kirana da kalmar kyakkyawa shine mutumin da ya fara kallona. a fuska na ba tare da ya kira ni mummuna ba Shi ne mutumin da na fara so a rayuwata Kuma yadda ta yi murmushi tana jin son abbanta yana karuwa a zuciyarta ta zame ta kwanta a kafet ta ɗora kanta a cinyar Aisha ita kuma Aisha ta fara zayyana mata tun daga farkon labarin asalinsu ita da Khadija da labarin haduwarsu da Kamal da kuma abin da ya biyo baya sai kuma ta bata labarin abin da ya raba Khadija da gida da kuma abubuwan da suka faru a gidan bayan tafiyar ta da halin da babanta yake ciki a yanzu shin da ta a cinyar ta yasa ta fahimci Humaira kuka take yi bata hana ta ba bata rarrashe ta ba ta bar ta yi kukanta dan shi kuka yana sanya zuciyar mutum Humaira ta jiyo fuskar ta tana kallon fuskar Aisha ta ce all my life na san cewa mama na is a bad person amma kullum ina tursasa zuciyata akan ta yi mata uzuri saboda kullum ina saka a raina cewa tana yin rayuwar da ta yi ne bisa dole ba wai zaɓin ta bane ba kullum ina ganin kamar yanayin rayuwa ne ya kai ta inda take ba wai ita ta kai kanta ba ban sani ba ashe son zuciyarta da son kanta ne ya kai ta ban sani ba ashe wuka ta dauka ta daba mahaifina sannan ta dauke ni a cikin din manzani na ta tafi da ni yawon duniya ba tare da ta yi tunanin wacce rayuwa zan fuskanta ba ashe duk wahalar nan da na sha na sha ne saboda mamana was so selfish babu wanda ta damu da shi sai kanta ashe mama na za ta iya aikata abin da ta aikata miki abin da ta yi wa babana abin da ta yi min yes she really is a devil a ɗakin da aka kwantar da khadija ta fara dawowa hayyacinta what a dream a cikin baccinta ta yi mafarki wai ta ga yarta gudan jininta wai ta ga bebi kuma a mafarkin nata wai bebin tare ta gansa da aisha aishan ta yar uwarta amma kuma aishan ba wacce ta sani ba ce ba wannan aishan maɗaɗɗiyar mata ce mai zaune a haɗaɗɗen gida a Abuja a ta wai ta ga mutane biyun da suka fi kowa santa a duniya a ta wai ta ga mutanen biyun da ta fi zalunta fiye da kowa a duniya ina ma ina ma ina ma dai mafarki zai iya zama gaskiya ina ma Allah zai ba ta chance din ganin su ko don ta samu ta roƙe su gafara ko don ta samu su yafe mata ko ta rage tarin zanubanta ko ta samu sassaucin wannan muguwar rayuwar da take ciki ita ta san laifukanta ne suke ta hantin ɗinta kuma ta san ba za su taɓa barinta ta samu sassauci ba har sai ta nemi gafarar waɗanda ta zalunta amma hakan ba mai samuwa ba ne ba in ta nemi gafarar aisha da bebi kamal kuma fa shi da ta raba da duniya baki ɗaya wannan shine dalilin da ya sa tana fitowa daga prison ta zama neman humaira saboda tana ganin ita ce wacce ta fi zalunta fiye da kowa a duniya maybe just maybe in ta yafe mata za ta samu allah ya sassauta mata wannan azabar rayuwa wani irin sanyi ta je yana shigar ta ita dai ta san ba lokacin sanyi ba ne ba asali ma za zafi ake yi yanzu, amma wannan sanyin ya fi kama da sanyin hunturu, sai a lokacin ta fara zama conscious of her surrounding. Shimfiɗar da take a kanta, ƙamshin da take shaƙa a hancinta, ta buɗe idonta da sauri ƙirjinta yana bugawa, a wani ɗaki ta ganta a kwance akan gado ta arewa ɗakin kallo. Babu tarkace sama ɗakin daga furnitures Cotton sai ka fesa a gaban gado sai esin da take busa sanyin da take ji a jininta. Amma kai Cotton ɗin ka kalla ka san Naira ta yi magana a ciki. Ina ne nan? Me take yi a nan? Waye ya kawo ta a nan? Ta rinta idanta tana son ta ta tunaninta a ƙarshen mafarkinta ta ga hotonta a gurin matar da ta kira kanta da Aishanta. a lokacin ne kuma ta fara jin jiri yana ɗibarta ya ilahi kar dai a ce ba mafarki ta yi ba ta miƙe zaune da sauri sannan ta zuro ƙafafuwanta ƙasa ta lura da yadda kafafuwan nata suka zama art a kan kafet ɗin kofa biyu ce a ɗakin ta fahimci ɗaya ta tai da ce ɗaya kuma ta fita waje inda ya har ba har yanzu mafarki take yi ba dan aisha da humaira suna nan tare da ita a cikin gidan nan me ya rage mata kuwa in banda ta duka ta je ta nemi gafarar su da sauri ta miƙe ta doshi kofar da take tunanin za ta sada ta da waje ta buɗe ta da sauri and they are kamar a mafarki amma kuma kamar a gaske Aisha a zaune akan kafet Humaira kuma a kwanta ta ɗora kanta a cinyar Aisha. They seem to be deeply in a conversation yadda har basu ji buɗe kofar ta ba. Maganganun da ta ji suna fitowa daga bakin Humaira su suka durkusar da ita akan kafafuwanta. Duk abin da Humairan ta faɗa gaskiya ne. She really was a devil but not anymore. Khadijan da suka sani a da ba ita ba ce wannan. Wannan is just a shadow of her former self. Wannan Khadijan ba ta da sauran wani kyau, ba ta da sauran wani abu, ba ta da sauran wani buri wanda ya wuce ta nemi gafarar waɗanda ta zalunta kafin mutuwa ta zo mata. Ta fara crawling daga inda take zuwa inda suke tana cewa, Yaya Aisha, Yaya Aisha, Baby, Baby Humaira, duk suka miƙe a tare suna kallon ta. Aisha ta yi sauri ta taho gurin ta da niyyar ɗaga ta amma sai Humaira ta janye ta ta ce, Don't touch her. Sai kuma ta juya gurin Khadija cikin ɗaga murya ta ce, Stay away from me and my family. I won't let you hurt them ever again. Daga haka ta juya da gudu ta shige ɗakin tiyins ta rufe ƙofa. Shiru falon yai. Daga Khadija har Aisha ba wanda ya iya magana sai kukan Khadija da yake tashi ƙasa-ƙasa. Muryar TJ ta katse masa tunaninsu. Mommy who is that? Suka juya a tare suna kallon tiyins waɗanda suka riƙe hannun juna a karshen stage suna kallon Khadija. Fuskar su cike da ƙyama kamar waɗanda suka ga abin tsantseni. Kallo ɗaya Khadija ta yi musu ta san ba ta buƙatar tambaya. Waɗannan kyawawan identical twins ɗin 'ya'yan Aisha ne. ‘ya'yanta ne ta miƙe ta nufe su tana mai buɗe hannayenta da niyyar rungume su jikinta suka ƙanƙama juna tare da ƙwallo ihun kiran dadin su ta durƙusa a gabansu ta ce amyuwa anti ni ƙanwar maman ku ce TJ ya ce no hiwa not mommy ba ta da ƙanwa especially not someone like you tsawar dadinsu suka ji daga bayansu cikin faɗa ya ce ba ku da kunya ku ku durƙusa ku ba ta haƙuri tun kafin in saɓa muku nan suka bata ta haƙuri a tare sannan suka ruga ɗakinsu da gudu suna waiwayenta sai a lokacin khadija ta ga nura ta gane shi sare nuran nan ne dai abokin kamal kuma abokin aisha nuran nan ne dai wanda kamal yake taimaka ma da kuɗin makaranta nuran nan ne da ko kallo bai ishe ta ba a da shine mijin aisha a yanzu baban tunis mamallakin wannan ƙayataccen gidan da suke ciki sannan kuma mariƙin bebinta a hankali ta ce nura ba tare da ya kalle ta ba ya ce Khadija sannan ya wuce ya ɗauki ɗin motar sai ya fita ba ta ji haushi ba don ta san she deserve that she deserve all that and more Aisha ce ta ce mata ki je ki alwala ki sallah baki yi la'asar ba ga magariba ta zo ta ce to sannan ta wuce a hankali ta koma ɗakin da ta fito ta shiga toilet sai alwala ta fito sai ta hango reflection ɗinta a madubi ita kanta sai da ta ɗan fargita. ta san she is no longer the beauty she used to be amma bata san cewa she looked this part ba dole yara su firgita ta saka jemammun hannayenta tana shafa mokaɗaɗɗiyar fuskarta she is beyond tears yanzu and to her surprise munin kamanninta ba su ɗaga mata hankali ba bata damu ba ta riga ta bi wannan hanyar ta ga kuma tashar da ta sauke ta ba ta fatan ta sake bin wannan hanyar a rayuwarta never again sai da ta yi sallar la'asar sannan ta ɗora da magariba da aka fara yi yanzu tana kan kafet a zaune ta ana sallar isha'i ta iya ta kawo ita ma sannan ta zauna jira jiran ko Allah zai kawo mata Humaira ko Aisha ta samu ta nemi gafarar su amma shiru babu wanda ya shigo ta yi tunanin ko ta fita ta nemo su ne amma kuma ta fasa saboda ba ta son ta ƙara wani laifin akan nada dole ta bi su a hankali amma kuma tana tsoron what if ta mutu a yanzu ba tare da sun ce sun yafe mata ba Kofar ɗakin ta buɗe sannan aisha ta bayyana bayan ta ɗar aikin ta ce ɗauke da tire ɗin abinci ta ajiye a gaban Khadija sannan ta juya ta fita. Aisha ta ƙaraso ta zauna a bakin gado. Khadija ta ƙaraso gabanta da sauri ta durƙusa ta ce yaya Aisha dan Aisha ta ɗaga mata hannu ta ce na yafe miki Khadija Allah yafe mana baki ɗaya. Ga abinci nan ki zuba ki ci. You really need it. Khadija ta saki baki tana kallanta. Ta kasa magana sai wani zafi da ƙirjinta yake mata. Why is it that Aisha? is always so good to her tun suna yara haka take mata har girman su har yanzu kuma after duk abin da ta yi mata and after all these years ta kasa rike tambayar a ranta ta ce why Aisha ta ce why what Khadija ta ce why are you so good to me Aisha ta ce because you are my sister my blood kuma babu abin da zaki yi min da zai canza wannan duk duniya ke kaɗai zan gani in kira da sista ta kuma ta amsa ba tare da jayayya ba khadija ta kama kafafuwanta ta ce bayan duk abin da na miki bayan duk abin da na zama bai yi sabin ya biyar ki ba at all bai yi sabin ki kira ni da sista ba you should be ashamed to call me sister kamata yake da ke ni ki kore ni ki sa a yi min iyaka da gidanki because I'm a monster sai ta kifa kanta a cinyar Aisha ta kama kuka na nan baba adadi a wannan rana. Nadamar duk duniya ta ji tana saukar mata a kanta, ta ji ta tsana kanta ta tsani rayuwar duniyar baki ɗaya. Humaira is right, she should stay away from them saboda she is a disease. She destroys everything she touches. Aisha ta ɗago fuskarta tana kallo ta ce Khadija ba na buƙatar ki nemi yafiyata saboda tuntuni na riga na yafe miki. Na yafe miki tun lokacin da na fahimci cewa duk abin da ya faru a tsakaninmu ya faru ne saboda shi ne mu Kamal ba mijina ba ne ba saboda akwai rabon Humaira a ku ke da shi. Nura shine mijina saboda akwai haihuwar twins a tsakaninmu. Babu wanda yake auren mijin wani kamar yadda babu wanda yake haifar dan wani komai na rayuwar mu a rubuce yake tun kafin a haife mu and we can't change anything kamar yadda ba za mu iya canza iyayen da suka haife mu ba kaddara ba ta canzawa so ma hi saurare bari mu dakata anan shirin mu na gaba za mu tashi inda